Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf da Sabitu Garba Mustapha ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya MBS ta tabbatar da cewa an samu hauhawar farashin kayan masarufi a ƙasar nan wata bakwai a jere. Wannan na nuna cewa tun daga watan Janairun shekarar 2023 zuwa Yulin da ya gabata ba a samu sauƙin farashi ba. Domin kuwa an samu ƙarin kaso 24.8 saɓani yadda aka samu ƙarin kaso 22.7 a cikin watan Yunin da ya gabata. Sau da dama in ana fitar da irin waɗannan alƙalima ba kasafai ake iya fahimtar kai tsaye menene suke nufi ba, ko kuma ta ɓangarorin da suke shafar rayuwar 'yan Najeriya kai tsaye. ku biyo mu sannu a hankali ta cikin shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Mun tattauna da masana kan hanyoyin shawo kan wannan mawuyacin hali. Sabitu Garba Mustapha ya tuntuɓi Dr. Ismail Muhammad Ancau, masanin tattalin arziki. Dakta, wannan batu na inflation kusan 'yan Najeriya da dama batun suke ji musamman talakawa. Ku zama ɗan samu ƙarin bayani a takaice menene ma wannan inflation ɗin? To idan aka ce wa hauhawan farashi ana maganan yadda za ka ga ana amfani da kuɗi da yawa amma ana sayan abu kaɗan. Mm. Misali a kan shekara biyu da suka wuce za ka iya sayan mutum zai iya sayan bridge naira ɗari biyu amma yanzu sai an saya naira ɗari hudu. To kaga an samu hauhawan farashin shi kenan. Mm. To menene yake haifar da wannan hauhawan farashin ne dakta? To akwai abubuwa daban-daban da suke haifar da shi. Mm. Akwai kuma matakai da ake ɗauka wanda suka sun shafi shaji jari mujane akwai kuma wasu abubuwa wanda suke suna faruwa a cikin tattalin arzikin ko kuma a cikin kasa da suke kawo wannan hmm. daga cikin abubuwa na cikin ƙasa shine a ciki shi kanshi wannan hawan farashi din da ake samu na abubuwa gaba daya bangaren abinci shi ke bada idan ana tattara ididdigan bangaren abinci shi ke bada fiye da kusan kashi hamsin saboda mahimmancin abinci saboda mutane suna sayan abinci kuma farashi shi na karuwa saboda da kuɗin zirga-zirga da sauransu hmm. to da haka wannan yana taimakawa wajen a hawan farashi ma'ana idan aka zo fitar da hawan farashi bangaren abinci yana bada gudunmawa sosai dalili shine abincin nan ya zama ya karanci yanzu saboda an samu ambaliyar ruwa bara hmm. akwai wajen hekta fiye da dubu shida da ya zama ruwa ya lalata duk irin abincin da aka yi abin da ya shafi eh, shinkafa ne abin da ya shafi masara ne abin da ya shafi eh, doya ne kusan duk ya lalace don haka irin bukatun da ake da shi na waɗannan abincin ya zama ya ragu I mean hmm. bukatun yana da yawa amma kuma supply wadatan abin ya zama bai da yawa to don haka wannan ya sa farashin ya karu eh. shi yasa na kuma ake sayar da ita wajen dubu sittin ba taɓa samun ba wannan ya taimaka sannan kuma cire tallafin nan da aka yi shi ma ya taimaka hmm. saboda kuɗin da ake zirga-zirga idan akwai kayayyakin da ake ɗauka daga arewacin Najeriya ake kai kudancin Najeriya to za ga akwai harajoji da ake caza akwai kuma kuɗin eh, sufurin shi safaran shi zuwa kudancin Najeriya Sana'a da kudancin Najeriya ake karo shi arancin Najeriya to wannan shi ma ya taimaka ya sa abubuwa na abincin da sauran abubuwa suna yin tsada sannan kuma akwai haraji da aka rika tsara akwai value added tax wanda ko da yake wannan abubuwan da aka sarrafa su ne akwai wannan sannan akwai maganar kuɗin wuta da shi ma aka ƙara wannan shi ma akwai hanyoyi daban-daban da yake shafan yanayin abincin da ake yin su ta hanyar amfani da wutar lantarki to wannan shi ma ya taimaka sannan akwai matakai na gwamnati da take ɗauka na central bank babban bankin najeriya na waɗansu matakai da ake ɗauka na misali akwai abin da ake kira bank wanda yake yana da alaƙa da yana da alaƙa da kuɗin ruwa ne to an daɗe ana ƙara kuɗin ruwan nan kuɗin ruwan nan yana shafan idan mai ɗan kasuwa ya je an san kuɗi a banki to in aka ƙara kuɗin ruwan to zai zama ya samu wannan bashin da kuɗi mai tsada don haka idan ya je sarrafa kayan shi shi ma kayan zai tsada ya fi shafan talakawa saboda talakawa su ba su da kuɗi da za su saya su kuma manya masu kuɗi waɗansu lokacin kaga in manyan ma'aikata ne ma wani abin kila supply musu ake ana ka kamar ma'aikata ne manyan ma'aikata ai mai ba sa sayan mai ku hmm. da haka wani ba zai shafe su ba shi kuma talaka da yake kila mai a wata da kila yana kashe dubu ashirin ne yanzu ya kashe wajen dubu tamanin to kaga ya rage kuɗin da yake samu yake sayan abinci ko dai aje mota idan amfani ne ta wani kaga ya shafi ingancin rayuwar shi ko kuma ya zama abincin da ake ci a gidan shi ingancin shi ya ragu hmm. ko kuma waɗansu abubuwa na shi na rayuwa sun ragu don haka ya fi shafan talakawa masu kuɗi ya danganta da mataki na masu kuɗi ne akwai talakawa akwai masu rufin asiri da ake kira middle class akwai masu kuɗi da ake kiransu kuma rich people upper class kenan to akwai mataki akwai yanayin yadda yake shafan su daban-daban mm. ah, Da haka talaka wanda yake talaka da kuma mai rufin asiri middle class kenan wannan al'amarin ya fi shafan su da abin da ake kira working class waɗanda suke ma'aikata Wasu 'yan Najeriya da dama dakta suna ta ganin cewa an sake samun bugu ne ganin irin halin da rayuwa ta kunci take ciki. Yanzu ba da daɗewa ba ne ba ita wannan hukuma ta ƙididdiga ta ƙasa NBC. Ta fita da bayanin da ke nuni da cewa wannan inflation ɗin ya tafi ya kai har ah, ashirin da hudu Yaya tsarin haka yake ga rayuwar talakan Najeriya irin wannan lokaci na matsin rayuwa? to wannan gaskiya dama ba abu ne abu mamaki ba dama duk wanda ke bibiya abubuwan tattalin arziki dama IMF da World Bank sun predict hmm. sun gado cewa dama zai kai kashi 25 zuwa kashi 30 to kaga ba dai da maganar bai wuce wata ɗaya da wani abu ba amma ya kai wata ɗaya kenan ga shari'a ya kai kusan 25 tunda an ce kashi 24 ne da dubu tan kashi to zuwa ƙarshen shekarar ana tunanin zai kai har zuwa kashi 30 yanayin da abubuwa suke tafiya ma in ba a cikin shi ba ƙarshen zai wuce kashi 30 din gaba da mutane cikin ah, ah, talauci to wannan yana kara haifar da wahala na rayuwa mutane suna abubuwan da yawa da shafi maganin misali a ce eh, magunguna zai ka ga mutum bai da lafiya amma saboda tsadar da magunguna suke ba zai iya saye ba rashin lafiya zai shiga ba da shafan shi hatta tarbiyya ma na ɗabi'a na ɗan adam saboda da mutum yana iya kula da kanshi in samu kuɗi zai iya to yanzu kuɗin babu kila wani baya karya daga nan zai fara yin karya kaga ya mm. shafi rayuwar shi ya shafi mutuncin shi a mm. wanda su kame kila 'yan mata ne saboda wannan halin da suka cika ciki iyayensu ba su iya ciyar da su su ma ba su iya ciyar da kansu to kaga sai su shiga wata hanya idan wai za su iya shiga wani hanya na badala dan ko da suna kama kansu wannan zai iya shiga to kaga tana ya shafi maganar tarbiyyar su ni daban daban akwai wanda kuma da ba su sata yara matasa za ga za su ci gaba da sace sace wasu kuma wannan damuwar zai sa su fara shaye shaye saboda kila baban shi ya kasa biyan kuɗin makaranta ya kasa cin abinci bakin ciki ya dame shi abokai suna ziga shi cewa ya sha wani ɓaya. to kaga wannan zai kara lalace irin kwakwalon yara da maza ɗin da mata dukansu zai iya shafar su. Dakta Ismail Muhammad Ancau masanin tattalin arziki Ko yaya 'yan Najeriya ke fama da wannan yanayi? Sunana Yusuf Ibrahim Kudanne, ɗan jarida a ah, da kenan Kaduna. So batun abin da ya shafi hauhawan farashin ko kuma wato hauhawan farashin kayayyaki da kuma man fetur da makamantansu babu shakka sun shafi rayuwa na sosai domin ko a matsayin mu na waɗanda a matsayin mu na 'yan jarida waɗanda kowa ya sani cewa idan irin wannan idan gari ya waye kana da aikin du fitowa ka ainihin je neman labarai domin ganin cewa kafar yada labaranka ta samu ainihin ainihin wato materials ko kuma abubuwan da ya kamata a amfani da shi wajen ganin cewa an sanar da al'umma to a wannan lokacin fa za a iya cewa kullum duk kana fitowa zaka fara lissafi ne me ya kamata in yi in je guri kaza yana da amfani ko ko in bari wani abun fa yana da amfanin ma amma yanayin hali da al'umma suka tsinci kai su kansu kuɗin sun yi wahalar samu sannan kuma batun ka zuba mai a mota ka ce za ka tafi ko ina gaskiyar magana abu ne mai wahalar gaske wanda a halin yanzu wani lokacin ma ni kamar tun lokacin da abin ya faru wasu abokan aikin ma cikin barkwanci da sauransu ma nake cewa to zan sanar da yan keke na cewa sun samu ƙarin fasinja a mota na zan ajiye haka dai mutane na ta wato dariya da sauransu to gaskiyar magana wata rana ma na kan tafi babu motan batta wani lokacin ma na kan jera kwanaki biyu ba tare da na je ofis da mutana ba wasu lokutan koma idan na zo iyakar tau ofis in Allah ya sa zan je wurin wasu ayyukan mai amfani da commercials to sai dai mu ce alhamdulillah shi dai ciki an yi shi ne domin a ci a kuma ɓoye sirrika to muna cin dai yadda ta kaya da kuma muna ɓoye sirrin ba ma tayyata zancen hauhawa farashin saboda kar ya zama cewar kamar mutum ya fiye korafi wallahi ana ɗiba kebura daidai gwargwado ni abin ma haushi in gaya maka yanzu har bana so ma a bani kuɗin shopping saboda wallahi sai ka zo kai ta kama kama in gaya maka yanzu fa kasuwa fa in dai ka je to abin da ka kashe last month yanzu akan wannan month sai dai ka dora kusan 5k ko 10k akai to ya za a yi Allah dai ya laddafa mana shine kawai amma hawa farashi kan halin yanzu ai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ba ma kowane magidanci bane ba ko kuma in ce a gidansa ake samu a ci abinci sau uku a rana sau biyu ko sau ɗaya ma an samu an ci to sai a gode wa Allah amma fa abin ya kai sai dai a rika cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kama na mafita dai magana kuma da abin zan a gaskiya halin yanzu rayuwa tsadar rayuwa ita ce babban abin tattauna a bakin ko kuma bakunan al'umma ɗaiɗaiku da kuma kin kungiya domin a yanzu ya zama da cewar ci makama da akan yi guda ɗaya biyu uku to yanzu mutum ya samu ma guda ɗaya ma to sai ya gode wa Allah da yawan mutane a yanzu sukan fita wuraren ayyukansu su bar iyalinsu ba tare da abin da za iyalin za su ci ba sannan kuma su ma ba su da tabbacin ma idan sun ji wurin za su samu abin da za su samu saboda yanzu duka kasuwanci ya zama na cewar kuma ba kasuwar abinci kake ba to kasuwar ka ba ta ci domin mutane duka an ta'allaka kan abin da za a ci. Batun tsadar rayuwar nan da ake fama da shi a Najeriya wani al'amari ne na tashin hankali wanda rayuwa gaba ɗaya na Najeriya a yanzu wanda za a iya cewa al'umma suna tagayyara sun shiga tashin hankali. Mutanen da suke samun misali a ce a rana in kana samun da naira ɗari biyar in ka fita fafutuka a wanda dole sai ya fita sannan ya samu abin da zai ci. Bai fi ɗari biyar ne zai samu ba wanda shine za a murza ta gobe baya amfani da ita in ya fita na gobe a samu na jibi to yanzu ɗari biyar ɗin da ake samu ɗin ita ba ma ta samuwa ɗari biyar ɗin idan kuma ma ɗari biyar ɗin ta samu ta fi eh, bata kai bukatun yawa ba wanda kuɗin ba zai iya ciyar da gida a ce na lokaci ɗaya ba. To Allah kyauta. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tuning Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da waɗansu tashoshin FM a tarayyar Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji ma'anar hauhawar farashi da abin da ke kawo shi. Kun kuma ji waɗansu 'yan Najeriya da bayanin halin da suka tsinci kansu a cikin wannan yanayi. A kan wannan batu dai, Sabitu Garba Mustapha ya sake zantawa da Dr. Ismail Muhammad Ancau. Dakta kasancewar ka masani a wannan bangare na tattalin arziki, watakila wani abu da 'yan Najeriya za su so su sani a irin wannan lokacin ya za a yi a samu sauki dangane da wannan batu na inflation ɗin. To abubuwan sai mu duba abubuwan da suke kawo inflation din. ka dai daga ciki dama akwai maganan eh, eh, rashin tsaro. To wajibi ne a cigaba da ɗaukar matakai na a lalle an kawo tsaro ta yadda manoma za su je su cigaba da harkar nomansu ya zama an samu karuwa na yawaitar abinci. Idan ya yawaita natural dama eh, farashin su zai sauko. Hmm. Sannan na biyu wannan eh, tallafin da aka ara inda zai iya yiwa tunda dai ana son al'umma su samu sauki ne da zai iya wa a dawo da shi tunda yanzu an gane cewa litan da ake sha bata wuce lita miliyan hmm. dubu arba'in da wani abu ba da ko ana ce lita miliyan sittin da wani abu ne ko lita miliyan ɗari da wani abu wanda sa kuɗin da gwamnati ke biya na tallafi ya yi yawa take kuka akan yayi nauyi to yanzu tunda an gane cewa ga ainihin gaskiya. to ana iya ci gaba da biyan tallafin ko da rabi ake bada al'umma za su samu sauki. wataƙila da kai wannan batun tallafin 'yan Najeriya da dama za su ce eh, kamar yadda gwamnatin take faɗi a duk lokacin da ta bar wannan tallafin akwai kuɗaɗe da suke silalewa zuwa jihun wasu ƙananan mutane. Ba da daɗewa ba mun gani da ta fara a Kenya eh, duk da an ƙara farashi ko kuma an cire tallafi na mai amma gani yadda 'yan ƙasar suka shiga wahala shugaban kasar ya duba yiwuwar dawo da wannan batun cire tallafi din duk da ya ce ba permanent bane temporary ne akwai wani darasi da za a iya samu daga wannan al'amarin ga Najeriya a halin da ake ciki na farko kaga Kenya har zanga-zanga sun dinga yi an fara samun matsala saboda wahalar rayuwar nan duk wanda yake kallon eh, kafafen watsa labarai ya ga abubuwan da aka dinga eh, yi a Kenya mutane suna ta more suna ta bijirewa saboda wahalar rayuwa da suke samu hatta juyin mulkin da aka samu a nan inichar eh, shi ma sanadiyan wahalar rayuwa ne da ake zargi shi ya sa sojoji suka yi amfani da wannan suka abin ga tuka kaga wannan darasa ne da ya kamata ya kasance a Najeriya ta ɗauka. Mm. a ga cewa ba a bari abin ya kai ga haka ba to don haka kamar yanzu wannan abin da Kenya suka yi shi ma ya kamata zama darasi ga Najeriya ya zama wannan eh, tallafin da aka ce an janye a dawo da shi. Masu sauraro da wannan bayani na Dr. Ismail Muhammad Ancau masanin tattalin arziki shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust a madadin abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da Sabitu Garba Mustapha nake cewa ku huta lafiya.